أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya dace da sha tara 19 ga watan 5 miladiya ta annabi Isa alaihi salam 2020 daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatunmu cikin suratul hajj za mu tashi aya ta sha bakwai amma kafin nan bari mu ambaci mutanen alkhairi waɗanda suka tallafa mu marayu Allah ya tallafa musu da mu baki na ɗaya akwai isa abdulwahab wanda ya ba da ɗari biyar qasim garba dubu biyar muhammad bello ɗari uku mustapha muhammad ɗari biyar hafsat abdullahi dubu biyu umar lukumanu dubu biyar zainab dauda dubu biyu yakubu yabubu bubu dubu daya a sakina gazali dubu ashirin da biyar sani mustapha dubu goma wani bawan allah dubu biyu sa'idu ibrahim rashin daɗi dubu daya ƙasin ismail dubu shida da ɗari bakwai da saba'in da shida umar faruk husaini dubu ɗaya. rukayya abdullahi dubu daya bukar abdullahi dubu biyu idris shehu dabo dubu biyu zayyad hamza dari biyar aisha muhammad dubu biyu wani bawan allah dubu biyu talhatu abdullahi dari biyar anas khalid dubu daya muhammad bilyaminu dubu daya fatima magaji samba dubu daya. dabo bello dubu biyu muhammad idris dubu ɗaya ahmad umar abd dubu ɗaya shehu nuhu dubu biyu bello ahmad salih dubu ɗaya waɗannan bayan allah muna roƙon allah ya gafata muku ya sa ku gidan aljanna ku da iyayenku da zuriyarku Allah ya kyautata bayan ku Allah ya albarkaci dukiyarku abinda ake badawa wanda ya bada taimakon tallafi ga marayu muna fatan Allah ta'ala ya ba ku malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون جي من بياني يد الله سبحانه وتعالى yallallashi manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa karyata wanda ake maka musguna wanda aka yi maka ba kai ne farko ba manzannin da suka gabata annabawan da suka gabata da an masu haka to dan adam da gaggawa sukan nemi a kawo azabar isgiri don me za ka ce za a yi mana azaba a lahira ka mana yanzu mana ta'ala ya ce waya sta'ajilu na kabil azab kafirai suna maka gaggawa mulki mulkidai akan suna tsaryata ka a abin da ka faɗi alƙur'ani ya ce wanda bai imani ba akwai azaba sai su ce a kawo yanzu gobe kiyama akwai hisabi kuma za a yi sakamako wanda bai imani ba za a sa shi wuta sai su ce a sa su yanzu amma ta kaima wasu daga ciki suna cewa wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim ta kai ma suna ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam to ka dai ce akwai azaba yace kwarai ko in baka yi imani ba ka ce daga Allah ne E daga Allah ne tabbas aini ba abin da na iya sai abin da Allah yi sai su daga hannu sama su ce ya Allah in abin nan da annabi yake faɗi sallallahu alaihi wasallam shine tsaban gaskiya daga wajenka yake to ya Allah kai mana ruwan duwatsu ka nike muka daddake mu kai maganin mu yanzu waka zo mana da wani nau'in azaba daga wajenka mai raɗaɗin gaske na fitina la ilaha illallah shi sa a wata aya cikin suratu fad za ka ji kafirai Allah ta'ala ya shirye su suna cewa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yau mai hisab ya Allah gaggauta mana namu yankin da rabon azaban kafin ranar hisabi mu mun kosa mu mun kosa sa'ala sa'ilin bi azabin waqi ya kafirin laysa lahu dafi' min Allah a ma'arij Allah ta'ala ya ce ɗan adam mai roƙon aka masa azaba ya yi du'a'i to yi azabar tabbatacciya ce mai aukuwa don me kake gaggawa ya hakuri za ta same ka har sai ka yi kuka ka ce wailun wailun ya wailana subhanallah kun ga wannan ɗabi'a ne na ɗan adam waye zabul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula to da yawa ɗan adam yakan addu'an sharri a kansa kamar yadda ya kama kansa addu'an alkhairi ɗan adam ya cika gaggawa Allah ka raba mu da gaggawa Allah ya ce ku gaya musu walan yukhlifa Allah wa'ada har abada Allah bai tabbata da alkawalinsa ba kuma ba zai tada akan ku ba abinda yayi alkawali zai cika a kiyama tana nan zuwa hisabi na nan sakamako na nan wanda bai imani ba zai tafi gidan wuta wanda ya imani ya aiki na jar ana fatan Allah ya hada shi da sa zai gidan aljanna kuma a sanar da ku wa inna yawman inda rabbik yini daya yini daya na kiyama a wajen ubangijinka subhanahu wata'ala ka alfi sanatin mimma guduna. fitinarsa da bala'insa da tsawarsa da musibarsa yana daidai da shekara dubu na lissafinku na duniya a wajen an ne tashin kiyama yini ɗaya ne amma zai ji shi tsawon shekara dubu ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke yi hadisi ya inganta riwaya ta abi hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya dakhulu al muslimin aljannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawmin 500 talakawa in an tashi kiyama za su shiga aljanna kafin mawadata su shiga aljanna da rabin yini Ka kasa rabin yini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara 500 ne rabin dubu kenan sai talaka ya shiga aljanna da shekara ɗari biyar sannan a kawo mai hura hanci an kai gade in ya cancanci shiga sannan ya shiga bayan talaka ya ji daɗin aljanna na shekara ɗari biyar la'ilaha illallah ashe falala ce in Allah ya baka imani ya azurta ka aiki na gari kuma bai baka kuɗi ba sai dai kuma wani lokaci talaucin yakan haɗu kala biyu ga talauci na rashin imani a duniya ga talauci na rashin ci da sha a duniya ga talauci ta ragga a duniya ga talauci ta wajen kwana a duniya ka ga ɗakin kwanan talaka kaman bola kuma ga rashin imani matsiyaci a nan matsiyaci a can kenan a lokaci guda kuma wani zaka ga Allah ya masa baiwa da dukiya iya dukiya kuma zuciyar cike da imani da aiki na gari to waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi mana bayanin lokacin da me talakawa sahabbai suka kawo kukan masu kuɗi masu ihsani masu sadaka masu kyauta suna cewa zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim masu kuɗi sun kwashe lada sun tafi da sakamako suna sallah tankan namu na filfilin duk da muke suna yi suna azumi kankan namu ta ƙawi inda muke duk suna yi amma su suna da dukiyar da suke sadaka da shi mu ba mu da shi muna son mu kamo su annabi ya gaya musu wasu azkar ku je ku yi hailala ku yi hambala ku yi kabbaha za ku riki wanda suka riga ku ba mai samun ku sai wanda ya yi kaman ku suka je suka kama masu kuɗi suka je su ma suka mamaye suka sake dawowa suka yi kuka annabi ya ce to ya zan yi zalika fadlillahi utihi man yasha wannan falalar Allah ne yana ba da ita yadda ya so kaga wani ya fi ka kuɗi ya fi ka mulki ya fi ka kyau ko da tsayawa aka yi a jire kuma ya fi ka imani da aiki na gari ya ta iya malika fadlillahi yu'tihi man yasha Allahu akbar ci gaba وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير سبحانه وتعالى يكي وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير gaggawan mai kuke yi wa ka'ayin min karyatin da yawa birane da garuruwa daban-daban da muka aika musu manzo suka kafice ma manzo suka aikata abinda suke so ba su bi Allah da ta hawa ba amlaituha sai ne mata sun kwanta lala ta ji tana yawo ko ina tana ce ba a hannu take ba wahiyar zalima kuma tana shirkanta tana kaficinta tana ilhadinta tana aikata masha'anta bayan ta yi maiko ta ji daɗi ta samu walwala da nishaɗi sun ma'ahassuha sai ne mata kamun ƙarfi a hazu abizin muktadin kamun da ba ka iya kucewa na azabtar da ita bayan na azabtar da ita a duniya wa ilayyar masir kuma makomanta zuwa gare ne nake in mata hisabi in ba ta sakamako Allah ka kare ni ci gaba قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين كجاء مسقل ya ayyuhan nasu ya ko mutanen duniya gaba ɗayanku da dukkan cancanzawar launinku da yarenku an haɗa mu gaba ɗaya domin a mai da mu akan gaskiya hakika wadda ba ta canzawa inda ma ana biyun mu mubin da kuke cewa a kawo azaba in kawo azaba a a ni ban iya kawo azaba gaskiyar magana kenan Allah mahalicin mu shi ke da ikon ya azabtar da wanda ya so ya azabtar ya ni'imtar da wanda ya so ya ni'imtar sai dai ni aiki na gargaɗi ne kuma mai gargaɗin nan mai gargaɗi a bayyana nake muku gargaɗi ga gaskiya ga ƙarya ga shirya ga bata ga daidai ga kuskure ga imani ga kafici Waman sha a falyu'min wa man sha a falyakfur wanda ya gaye masa ya saya ya imani wanda kuma ya ga kaficin zai yi shi kenan ya yi abin da zai yi shi da ubangijinsa shi yasa wani lokaci mumini shi yakan zama cikin walwala isarwa ne naka bayani ne naka Allah ya ba kowa hankali ya ba kowa tunani wanda ya shirya ka samu falala biyu na isarwa da shiryarsa domin addalu alal khairi, ka fa'ili wanda ka isar masa bai shiryu ba ka samu ladan isarwa wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin babu wanda yafi kowa magana mai kyau da aiki mai kyau fiye da wa wanda ya kira zuwa ga hanyar Allah kuma ya ce ni musulmi ne ba wai kai kiran a'a saboda wani ra'ayi naka ba saboda kai musulmi ne bi kalimatul islam sannan ka ce ni ma ina cikin muminan da suka mika wuya suna aiki musulmin da suka miƙa wuya suna ɗa'a to shi ce nan allazi na amani fallazina amanu wa amilu salihati lahum masiratu wa rizqun karim to fallazina amanu wa amilu salihati lahum masiratu wa rizqun karim Allah subhanahu wa ta'ala sai in kai kira kai gargadi kai bishara فالذين امنوا waɗanda suka ايماني بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ورسولا suka gaskata littafin Allah suka tabbaka shi a aikin sa a rayuwarsu alhamdulillah wa amil salihati suka yi ayyuka na gargaru wanda ya muwafaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahum magfiratun gajiyar su ta farko suna da tabbacin gafaran zunubansu duk mutum ne kuskure to Allah zai maka afuwa Allah zai maka gafara Allah subhanahu wata'ala zai jinkarka wa rizqun karimun sannan zai baka wani arziki mai nakarunci Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi Allah ya ji kansa yana cewa idza sami'ta Allah ta'ala yaqulu wa rizqun karimun fa huwa al-janna a duk zakatin da ji Allah ya ce zan karama ka da wani babban kyauta to ka sani aljanna ne to kuma wanda ya shiga aljanna kakansa ta yanke saka sai ta gwaba. duk wani abin da kafi na aljanna to la maqtu'atin wala mamnu'a bai karewa ba a hana ka ba a baka bil a ce ka ci na kaza sai dai a ce kulu wa shrabu hani'a bima aslaftum fil ayyami khaliya ku ci ne ku sha ne ku yi amfana ne hani'an ba kwazzabe ba gori ba wani abu ba cewa baka biya na jiya ba ka ka biya tun a duniya imaninka da aiki na gari na'am wallahi na sa'u wallahi na sa'u fi ayatina mu'adizina ulaik ulaika ashabul jahim wallahi na sa'u fi ayatina mu'adizina ulaika ashabul jahim wallazina sa'u fi ayatina amma waɗanda suke iya iyawansu sai sun walakanta sai sun tozarta sai sun tsaye da aikin ayoyinmu mu'ajizina suna ƙoƙarin kare wasu barin fahimta kamar yadda mujahid Allah ta'ala ya ji kansa yake cewa ya an-nasa an mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam suna iya ƙoƙarinsu yaya za mu yi mu tsaye da mutane mu karkatar da su barin biyayya ga koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan mutane wala ika ashabul jahim su ne ɗan wuta ɗan wuta kuma wallahi ko da tsomi aka yi maka tsomi a wuta to an gama tozarta taka. dan alkurani yana cewa rabbana innaka man tudkhilan nar faqad akhzaytahu wa mal zalimin min ansar ya Allah wanda duka sa a wuta ko tsome ne wallahi ka gama tabar da shi dan ku tuna hadisi ya tabbata za a zo da mafi talaucin wanda ya rayu a duniya tun da aka somi duniya har a kare ta waye fi talauci amma ya mutu da imani da aiki na gari idan aka saka shi a aljanna sai a ciro shi tsomawa a ciro sai a ce wani ka san talauci da wahala kuwa ce wallahi ni ban ma san sunan talauci ba ban san wahala ba saboda daɗi ya yi daɗi ya manta gaba ɗaya kamar yadda za a zo da mutumin da ya fi kowa shagali da jin daɗi a duniya tun da aka some ta a tashe ta amma ya mutu ba imani in aka tsoma shi a wuta za a zaro shi a cewa na yaya ka san abin da ake cewa daɗi ya ce ko kalmar ma ni ban taɓa ji ba saboda bala'in da ya ji don haka jama'a musulmi sai mu kiyaye kada mu aikata abin da za a kai mu jahannama Allah ka kare mu ka tsare mu Allah subhanahu ta'ala kada ka kusanta mu ma da jahannaman dan mun san ba za mu iya daukan fitinar ta ba Allah ka kare mu وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا فينفق الله ما يزكي الشيطان ثم يحكم الله ثم يحكم الله آياته والله عليم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ga wata aya mai muhimmanci wanda yake da yawa an yi shirgi a ciki da shirgici wajen fassaranta bari mu ambaci shirgicin da shirgin da aka yi a takaice sannan mu bayyana yadda yake wannan abu ba haka ba ne sannan mu fassara ayan da izinin Allah subhanahu ta'ala. Shirgicin da aka yi wanda Isra'iliyat suke kawo shi shi ne wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da jama'an kafirai manya-manya gumaguman annan yana son su imani yana son su musulunta yana son su yi wa Allah su sujjada sai karanta suratin Jami. Ha zuwa inda Allah ta'ala yake cewa afara aiki mullata wal uzza wa manata falisatil ukhra wai sai shedan ya jefa mashi sai ya ce tilka zarani kulkula wa inna shafa'atuhunna la subhanallah ce ko kun ga lata da uzza da manata ce waɗannan manya-manyan alloli ne masu daraja kuma ana fatan su yi ceto gobe kiyama subhanallah an bata addini gaba daya wai wannan sai da ya gama sura ya sujjada duk katirai gaba daya suka yi sujjada suka ce muhammadu ya dawo muhammadu ya bi mu muhammadu ya yi abin arziki wannan magana rufa addini ne kwata-kwata ba shi wannan magana zindiƙai suka kawo shi domin su bata addinin musulunci domin ayoyi a alƙur'ani masu yawan gaske sun tabbatar mana da ƙarya da kuskuren wannan magana alƙur'ani yana cewa na zala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirina filistanin arabiyyin mubin alƙur'anin nan mala'ika jibrilu ya saukar da shi a zuciyarka to ya za a yi haka an gane ta wannan ayat kenan sannan Allah ya sake faɗi cikin suratul haqa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na anhu al-watil wama minkum min ahadin anhu hajibin da sallallahu alaihi wa sallam zai bude baki yayi furci ya ce mun ce in ji Allah alhanin ba mu ce ba to za mu yi masa kamun ƙarfi da hannun damar mu karya lakarsa dukkan kuɗin kun haɗu ba wanda isa ya kare shi idan walau ta kawwala bai faɗi ba ga abin da Allah ya ce zai yi da ya faɗi wata kalman ya ce daga Allah ne ba Allah ba ballantana hau wannan irin haɗa Allah da wani a ce a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cin zarafin musulunci kenan da musulmi iya cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kuma lokacin da ya sami fahimta ana matsa masa kafirai na matsa masa ya sassauta ya canza wasu dokoki mai Allah ya ce wal ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya baiwa in canza ni da kaina in ce kaza ni da kaina wa'ayi ake mun umarni ake bani sanar da ni ake yi wane ne ba abinda nake faɗi in bi shi sai abin da aka yi mun wahayi sako daga Allah subhanahu wata'ala ta hannun jibrilu alaihi salam kuma sun yi iya kokarin su ya canza bai canza ba kamar yadda wani aya ha ila yau take cewa in ka kadu la yaftununaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra fa idhan latahazuka khalila ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا cikin suratul Isra eh Allah subhanahu wataala ce wallahi sun kusa su fitine ka sun kusa Ka da ne ba su fitine shi ba domin fada yana cikin filin afalin muqaraba sun kusa su fitine ka ga abin da muka yi wahayi zuwa gare ka don ka kawo wani abu sabo ba wanda muka gaya maka baka ce shi ma mun ce da lokacin za su rike ka mene khalil kai ne su kai ne masoyinsu kai ne tataccen na kusan su Allah ya ce walaula an sabbatnaka ba duk mun tabbatar da kai akan abin da muka saukar maka ba mun tabbatar da kai akan imaninka ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an kalila idan ma makana saboda ya samu tasbiti min Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka zo ka ce wai annabi da bakinsa ya dubi lata ya dubi uzza ya dubi manata ya ce tilka ga ani kul'ula wa inna shafa'atuhunna latartaja wannan ba karamin banna ba ne mai fadin wannan ko wanda ya yi imanin da wannan ko wanda ya yadda da wannan Allah ya tabbatar da imanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi asma ya ba shi kariya baya fadin abin da Allah bai fadi ba kazalika linusabbita bihi fuadak a wata aya kuma ya ce sallallahu alaihi wasallam a nafsul sura da ake wannan da'awa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha sallallahu alaihi wasallam bai magana bisa san zuciya duk abin da ji ya faɗi wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah bai sa shi ya mance wahayin inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana kuma haila ila yau ya sake cewa cikin suratul a'la sanuqri'uka fala tansa ba zai manta ba waɗannan ayoyi in kana bibiyansu suna da yawa a cikin alkur'ani masu nuna maka wannan ma'anar amma ina hankalin wasu daga cikin musulmi ya tafi ne har yahudawa mulhidai suka shigar da wannan kalmar su kuma suka ɗauka suka sashi wasu daga cikin tafsirinsu wannan bata ce halaka ce Allah ka kare mu ga ma'anar aya wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taba aiko da wani manzo wala nabiyin ko annabi kafin mu aiko da kai ba manzo ko annabi malamai suna ba su ma'anoni daban-daban amma dai in muka tattara ma'anan bari mu takaita shi kamar haka suna cewa ma'ana mafi daidai wallafa alamu da inda ka ji kalmar manzo shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da wahayi ya ba shi littafi ya umuce shi ya kira al'umma wanda ka ji an ce annabi shi ne wanda Allah ya aiko shi amma bai masa sabon wahayi ba annabin da ya gabace shi shi ne aka ce ya jaddada addininsa bayan mutanen da annabin da ya gabace shi sun saki addinin sun koma shirka Shi ne annabi bai da littafi na kansa yana aiki da littafin manzan da ya gabace shi ita a takaice dan a gane duk inda ka sami manzo annabi ne ba dole kowane annabi ya zama manzo ba in ka gane abin da muka faɗi wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin hadisi ulama'u ummati ka biya bani isra'ila malaman al'ummata musulunci kamar annabawan bani isra'ila ne me aikin annabawan bani isra'ila ba manzannin bani isra'ila ba lokacin da annabi musa ya zo da attaura ya karantar da mutane attaura shi kenan ya koma ga ubangijinsa bani isra'ila sai suka canza attaura ya ziduna wa yanku suna suna ƙara abin da zuciyarsu ke so suna rage abin da ba sa so sai Allah ya aiko da annabi sai ya nuna masa yadda littafin yake asali sai ya dawo da mutane akan shirya to annabawan irin waɗannan suna da yawa waɗanda suka yi haka daga ciki akwai usayin shi yasa da ya zo yana karanta a taura da ka don in ba alƙur'ani ba ba littafin allah da ake haddace shi mu'ujiza sai alƙur'ani walaƙar yassar na alƙur'anar littikir a halmin muddakin shi ne za ka ga yaro ƙarami ɗan goma ko sha ɗaya ko sha biyu ya haddace kuma kana ɓata a wasali zai ce nan ba haka ba ne wasali sama ne ko rufa'a kai ka sa ƙasa kana ƙara ɗigo ɗaya a baya ka mai da shi ya sai ce ba ne ba ya ba ko nun guda ce ba ya ba sai alƙur'ani sai suka ce a a a a da ka yake karanta taura ɗan Allah ne to haka annabawan bani isra'ila suke mu kuma da aka ce malaman annabi muhammad malamai a addinin musulunci kamar annabawan bani isra'ila ne fa su ba a masu sanarwa ga inda kaza ga inda kaza tun farko sai Allah ya ba alƙur'ani tsaro inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alƙur'anin nan kuma mu muka yi alwashin alkawalin tsarin shi na haka la ya atihi albatil min ya yadayhi wala min halfi Biyan da ka so ka ƙara wani abu ka sa tsanna da son zuciyanka a alƙur'ani ba za ka iya samun kafar da za ka shigo ba sai dai ka yi dambar a hashiya a gefe amma ba ka ƙara aya ba kana ɗugu kai idan gu madda ne ɗabi'i sai ka ja shi maddan ja hudu ko fiye da haka sai ka ji wanda ya san alƙur'ani ya kai wannan madda ɗabi'i ne ja biyu ake mashi alƙur'ani kenan ba ma ka canza wata kalma ba ba ma ka canza wani harafi ba to yaya abin yake ƙula wa ummati ka anbiya ibani isra'ila in mugayen malamai suka zo suka fassara alkur'ani da mummunan tawili wanda ya dace da son zuciyarsu ya dace ya kamaimaniya da bid'arsu sai Allah ya kawo malami ya ba shi fahimtar barnan da suke nema su sa alkur'ani su fassara shi da bahagon fassara sai dawo da al'umma kan mene kan gaskiya kamar yadda wancan shi Allah ya sanar da shi ya dawo da al'umma kan gaskiya ƙara ƙaren da aka yi mataura ya ce ba haka ba ne abinda aka rage kuma ya tabbata. to haka malami a musulunci shi alƙur'anin bai canzawa sai dai a yi tawili maɓannacin tawili to malamin sunna in ya zo sai ya dawo da mutane akan daidai yana yin bayani Allah ya fahimtar da shi ma'anil Qur'ani sai ya bayani daga nan kuma sai idan mutane ya bude ashe an dade ana jan mu zuwa rami Allah ka kare mu kuma arsalna min qablika bi rasulin wala nabi illa idza tamanna tamanna anan malamai sun fassara shi da fassara biyu tamanna yayi fata yaso shine wanda kowa ya sani tamanna yakan zo da ma'ana qara'a yani talal qur'ana wannan alaman shi ana amfani da shi duk da yake bai shahara sosai ba zaka iya samun wannan ma'anan a baitin ah, Hassan bin Sabit yana yin sa'i ga Usman bin Affan inda yake cewa tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhiraha wa fahu hatmul maqadir tamanna kitab Allah ai qara'a kitab Allah qara'a kitab Allah an gane ko a lailatin tun tsawon dare yana karanta littafin Allah a ƙarshen dare wa fa hatimul maqadir ka gani sai mutuwa wanda Allah ya kaddara masa ta same shi wanda ya san tarihin ya san sanda aka zo 'yan tawaye 'yan ta'adda suka zo suka kewaye gidan saidina usmanu Allah ta'ala ya ƙara masa yadda suka hana shi ci suka hana shi sha suka hana duk wanda zai shiga ya taimake shi haka yana da azumi yana karanta alƙur'ani yana cikin tilawan nan suka zo suka sare shi ana cewa matarsa ta kai hannu ta kare suka kwashe yatsun radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu idan tamanna yana da ma'anan qara'a wa tala idan idan annabi yazo yana karanta alqur'ani su ma sai su rinka jefa katirai kenan alƙashaitanu fi umniyatihi lokacin da annabi ke karantar da alƙur'ani yana karantar da alƙur'ani ga al'umma ne me yake so me fatansa shiriwan al'umma to sai shaidan ya jefa nasa kalmar ga abin nan da annabi yake so don ya bata ya hana me yake batawa la tasma'u li hadha alqur'an wal gawfihi la'allakum taglibun ba annabi yake jefa kalman ba kafirai yake jefa ma kalman kil an fahimce ni amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jefa masa wata kalmar da ba Qur'ani ba ta shirka ta kafirci ta ilhadi kuma a ce shi zai karantar da jama'a la wallah abada alqashaytanu fi ummiyati abin nan da yake karantawa yake fatan mutane su fahimta mutanen nan kafirai da ake karantar da su sai shedan ya jefa masu nashi kalma yadda zai kokarin musa mene fatan wannan manzo da yake karantawa la tasma'u li hadha alquran wa la fihi ma'ana da farko kenan na biyu in ka ɗauke shi tilawa kenan in ka ɗauke shi tamanna bi ma'ana habba wa wadda da annabawa haka na samun san shiriyan al'umma san shiriyan al'umma sai su yi wani abu wanda kuma Allah zai ce a'a kaza ne daidai misali akwai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo yana karantar da manya-manyan anna ɗuma-ɗuma. wanda yana ganin in sun musulinta maka kai imani ba matsala kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Abdullahi bin Ummi Maktum Zariya makaho ne ya zo da gaggawa yana allin mimma allamaka Allah allin mimma allamaka Allah ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai ya rasulallah sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai kaga inda ni ne da kai a adab na kalam in ka zo kaga an dukufa ana tattaunawa an hana ka yanki masu tattauna wannan to amma da yake shari'a ce shi ya zo yana neman shari'a ne shi kuma annabi yana san menene tamannin shi yana son wannan manya-manyan an nasu imani domin in sun imani maka ta imani sai bai waye shi ba rashin waiwayen nan nasa shine Allah ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama وما يدريك لعله يزكى أو يذكر Amma الذكرى أما ba an فأنت له تصدق wa ma alaika Allah ya zaka kun ga sai aka ɗauki wannan kamar shi ne mayul shaitan ga abinda annabi ke so na shari'an al'umma amma kuma to ga wani shi ya zo yana son shiryan mai zai hana a saurare shi kodin yana makahu kodin yana talaka kamar yadda alƙur'ani ya yi mana bayani wanda in ka dubi annabawa za ka ga irin wannan atifa ta san alkhairi shine dama an ce ba wani annabi ko manzo face ya samu wannan matsala misali Dawud ka dauki annabi Dawud yana zaune a wajen bautansa sai ga wasu mutane sun hauro ta katanga ma Filip ɗayansu sai ce inna haza ahi له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أغسلنيها وأغزني في خفاف ana gafata malam ga dan uwana yana da tumakai dari ba daya ni kwara ɗaya nake da shi ya iya magana ya yi kaza ya lallashe ni ya kaza kaza ya ce in bashi ya hada da nashi ya rinka kiwo saboda in ji sauki sai ya mallake ya kwace ya hana ni ya ce duka nashi ne faƙala a ƙasar niha wa azami tulfa dawud menene burin shi me yake so a nan ya yi adalci ya yi adalci sai ce laƙar zala maka bi Ali na ajafika ila na aji wa ina kafiran min al ba a yabghi ba'dhum ba'dha gaskiya ya zalunce ka kana da ɗari ba ɗaya ɗari ba ɗaya ka ɓace ma mai ɗaya wai ka haɗa ɗari ka kammala lissafi ka dama mafi yawan wanda za su ce a kawo a haɗa to sukan zalunci waɗanda ya suka ce su kawo ne in ba ɗan kaɗan da daga cikin waɗanda Allah ya mai imani kun gani ko me kamata Dawudu ya yi a nan alaihi salam ya ji saurari wanda aka yi ƙara yawa me haka ne ba haka bane. me dalilinka kila kun fahimta amma saboda mene tamannul khair ya sa bai saurara ba nan da nan yace a ah, wannan zalunci ne wannan zalunci ne Fa ma a karke ne Allah yace fa zanna daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra ta'an wa ana faghfarna lahu zalika wa inna lahu indana lazulfa wa husni ma'ab nan da nan annabi daud ya ankara sai gane cewa wannan wata jarabawa ce Allah ya masa sai istighfari ya koma ga Allah Allah ce sai muka gafarta masa domin yana da kusanta da rahamanmu kuma yana da kyakkyawan makoma shine idan tamanna ma'ana ta biyu kenan shedan yakan jefa wasu abubuwa kamar yadda muka faɗi a farko la tasma'u li hadha al-qur'ana walghaw fihi la'allakum taglibun ko kuma ya jefa masu sahir majnun kazzab muftara duka wannan shedan ke jefa ma auliya'ahu amma ba ya jefa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalman katici ba ko kai ne aka ce ka faɗi haka ya zaka ce kai ma da baka da isma irin na manzo balantana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ko yi wannan yayin yunkurin batanci fa yansahu Allahu ma yulqi shaytanu sai Allah subhanahu ta'ala ya share ya kauda duk abin da yake so ya shigar da shi ya shigege ya hana mutane fahimtar addini bai barin shi akan wannan yawa shi yasa lokacin da suka yi wannan kalmomi ko a ce ma annabi mai sihiri ko a ce mashi mahaukaci ko a ce mashi matsaryaci duk za ka ga Allah ya yi watsi da wannan ya kamyata su kuma ya kawo dalilai wanda yake zai nuna ba makamyaci ba ne don tun kafin ya zama mutum kuke ce masa as amin muhammad mai gaskiya da rikon amana ya kuma yau za ku zo ku ce makamyaci ne in kun ce mai sihiri ne me kuka gani yayi na sihiri ina kwambotsan sihirin shi babu in kun ce mahaukaci ne anya kuma kanku adalci ya fi ku hankali ya fi ku tunani ya fi ku la'akari da hangen nesa in yi magana duk sai kun saurara kun ce wa inna kalamahu la halawa ba mu taɓa jin magana mai daɗin nashi ba mai tsarga jini da sauka amma kuma ku ce yau shi ne ma'ana na biyu na menene idza tamanna manna, shaytan fi umniyati fayansahu Allahu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayati daga nan sai Allah ya kyautata ayoyinsa ya tabbatar da su hukunce hukunce su tabbata kamar yadda Allah yake so wallahu alimun domin Allah shine mai cikakken sani hakimin kuma mai hikima a duk abin da ya hukunta jalla jalaluhu ci gaba ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم للذين في قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الله أكبر وتأقوي وتببين هجما ما نين هكا gashi kamar haka Allah subhanahu wata'ala ya bayani ya yaj'ala Allah yayi wannan ne domin ya sanya mayul shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad ya sanya wato fitina jarabawa ce ga wane lillazina fi qulubihim maradun ga wanda akwai cuta ta munafinci a cikin zuciyarsu akwai cuta ta katici a zuciyarsu akwai cuta ta shirka a cikin zuciyarsu ya zama su fiskina Allahu akbar subhanahu wata'ala a ce wal qasiyatu qulubuhum da mushrikan da zuciyarsu ke ke kasassa yahudawa kenan yahudawa ke zuciyarsu bushe take ba imani ba tausayi to ya zan jarabawa a kansu wa inna zalimina lafi shaqaqin ba'id hakika azzalimai kafirai munafikai gaba ɗayan su in ka tattara su suna cikin wani irin saɓani manisanci ɓata, wanda babu kamarsa da taurin kai wanda yake ba a taba irin kamarsa ba da nisantan gaskiya da sawaba na'am وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبط له قلوبهم فإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ta can wajen kafici kun ji fa'idan yin haka ko to ta bangaren imani ma kazalika wali alaman ladina utul ilma Allah yana haka ne domin waɗanda Allah ya ba su tabbataccen ilimi a mafihuna fil ilmi su san cewa annahul haqq su ƙara imani a shi alƙur'anin nan shi ne tabbataccen gaskiyar da ba ta canzawa domin ba wanda zai so a ce ya yi wani abu wanda yake ba daidai ba na haka to idan har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kansa za a saukar masa da ayoyi ko surori wanda suke cewa ya kai kaza a basa wata wallah an ja ja'ahu al'ama kuma ya karanta wa ma yudrika la'allahu yazakka idan har za a saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi lima ta tahrimu ma a ahallallahu lak tabtaji mardati ce. kuma ya karanta ashe wannan zai baka natsuwa ba shi ke kaga ba in shi ke kaga zai kage abinda zai ce a zai ce daidai ba sai dai ya yi abinda kullum zai mene za a ɗaga hannu a jingina amma da yake daga Allah ne subhanahu ta'ala. din kuma kai mumini ka san dada imani ka dada sakankan cewa cewa e gaskiya ce matabbaciya ba ta canzawa min rabbika daga Allah ubangijinka fa uminu bi ƙara imani da shi ala ilimin wa basira an gane ko Su ƙara imani da shi cewa la ya ake hilbatin min bayni daihi wala min halfihi tanzilun min min hamid alqur'anin nan tabbataccen gaskiya ce wanda ɓarna ta ko'ina ba ta mashi shige ya ta shiga cikin shi ta gaba ta baya ta dama ta hagu dan saukakke ne daga mai hikima ya yababbe fa tuhbita lahu qulubuhum daga nan sai su ta ƙasƙanta zuwa gare shi ta yi biyayya gare shi ta nisanci abin da ya saba masa wa inna Allah lahadi amanu ila siratin mustaqim lallai Allah subhanahu wa ta'ala tabbas mai shiryar da waɗanda na imani ne zuwa hanya wadda take daidai duniya da kiyama shi gaba wa la yazalun nabina kafaru fi miryatin minhu hatta حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم سبحان الله إن كفوما كان كافرين كما yadda الله سبحانه وتعالى كيف faɗi cikin آية ولا يزال الذين كفروا في fi su ko waɗanda suka kafita ba za su kushe ba cikin shakka da kokanto a lokacin da muminai suka ƙara imani hatta ta atiyahum sa'a har sai ranar tashin alkiyama ta iske su akan rashin imani da shakka da kokanto aw ya atiyahum azabu yaumin aqim ko kuma azaban yinin nan wadda take bakara juyar yini wanda ba ta haihuwan dare shine yawmin aqim wace yini kenan yawmul qiyama shi yasa aka ce mata mene yawmul akhirah li'annaha akhiru yawmin babu dare gabanta kuma nan aka kira ta aqim kamar aka sufanta ta da mace mai haihuwa da matar da ba ta haihuwa to ta zama aqim bakarara kenan juya yini wadda take juya saboda yini takan haifar da dare dare ya haifar da yini yini ya haifar da dare to idan wannan yini ya zo a ne juya ce ba za ta haifi dare ba ta zama yawmul akhir rana ta karfe yini ta karfe kenan to in ko wannan yini ya zo mutum na shakkan Allah yana shakkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokanto ya hallaka ya bani ya yi hasara ya tabi Allah ka kare mu na'am الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك mulki a wannan yinin yau izin a wannan zarafi lillah ga Allah ne shi kadai Allahu akbar ina sarakuna ina masu mulkin duniya ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah akwai yinin da zai zo da bawa da mai bawa da shugaba da wanda ake shugabanta da mai kudi da wanda yake tibis ne talaka da wanda ya rayu bai taɓa zazzaɓi ba da wanda a rayuwarsa duk aka jarabe shi da rashin lafiya duk ɗaya ne limanin mulkul yau lillahi wahidul qahhar الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا كما يدي cikin suratul furqan mulki a wannan yini hukunci ne na gaskiya ga mai mulkin gaskiya shine ar-rahman mai cin kai jalla jalalu kuma yini ne wanda zai san mai tsanani akan ai Allah ka kasa mu sahun su Allah subhanahu wata'ala ya hukumu bainahum a nan zai hukunci tsakanin bayi ka aikata kaza ga sakamakon ka kai ma ka yi kaza ga sakamakon ka man amila khairan fali nafsi wa man asaa kuma fa alaiha man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha wanda ya aiki na gari ya yi makansa ne wanda ya mugun aiki ya cuci kansa ne Allah ba azzalimi ne ba mabayi wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani mai girma suka ɗauke shi ne hanyar rayuwarsu abinda yace su yi abinda ya hana su hannu fi jannatin najim to su kan nan suna cikin aljannan ni'ima madawwamiya wanda yake ba sa neman canji la yabuna an hashi wala na'am والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك فأولئك لهم عذاب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين سبحان الله هذا يهنم القرآن يناتي والذين كفروا waɗanda suka kafice tun daga ƙoƙon zuciyarsu ba su yadda da Allah ba suka yi musu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ƙaryata littafin Allah subhanahu wa ta'ala suka yi girman kai barin bin gaskiya wa zabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ula'ika lahum azabu muhim lallai waɗannan bayi za su yi dakon azaba ta walakanci azabar ma ta walakanci ne da to ci. ya Allah ka kame mu ka mu baki daya jama'an musulmi haka ayoyi suke shiryar da mu suke azamu akan abin da zai amfane mu karke dai in an tattara gobe kiyama in Allah ya hisabi zai ce inna ma hiya a'malukum wa fiha lakum faman wajada khairan falyahmadullah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa sakamako ne na ayyukan ku gashi nan na cika muku shi daidai wa daida ba rage ma wanda yayi mai kyau ba ban ƙara ma wanda yayi mummunan aiki ba wanda ya sami alkhairi ya yi godiya ga Allah ya shiga aljanna wanda ya samu akasin haka kada ya zargi kowa ya zargi kansa na aiko da manzanni na saukar da littafi malamai sun yi bayani kuma a wannan ayar za mu dakata amma kafin nan mun manta ba mu karanci nan ba ga masu turo ma marayu ba yanzu za mu karanta unity bank sifili sifili biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu jaiz bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ya ba da ikon tallafawa kuma Allah ya sa sakamakon aljanna ne muna roƙon Allah da sai da buwa ya sai maba mu da dukkan fitina ya maba mu da dukkan bala'i Allah marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mamatan mu Allah ka ji kansu Allah muna roƙon ka raya mu musulmi ka kashe mu da imani Allah ka haɗa mu da shugaban musulunci cikin jannatul firdausi hadina fi man هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئذ من عاديت ولا يذل من واليت سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله